ina yi mana gaisuwa na musulunci shine assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkanmu da sake saduwa a wannan fili na darasin fiƙihul maliki a wannan littafin na irshadu salik wanda littafin ya karantar da abin da ya shafi ibadat da mu'amalat da sauran abubuwan da ya zo a fiƙihu har zuwa miras da sauransu ba tare da ɓata lokaci ba za mu ci gaba da inda muka tsaya a wancan sati shine wayajibu taharri fi ishtibahi tahiri bin najis yana wajaba mutum ya yi kirdado cikin inda ruwa mai tsarki ya rikice da ruwa mai najasa ya zama kana da randuna ko kwanuka guda biyu ko sama da biyu sai ka tabbatar da cewa ɗayan ruwan da yake ciki akwai najasa ɗayan kuma ruwan da yake ciki mai tsarki ne to yanzu gashi lokacin sallah ya yi kana buƙatar yin sallah kana buƙatan ka ɗebi ruwa ka yi sallah in ka ɗebi mai najasa yi alwala alwalan ka yi ba lalle ne ka yi alwala da ruwa mai tsarki to ga ruwa guda biyu ɗaya mai najasa ɗaya mai tsarki ya rikitar ka rasa gane wanne ne mai tsarki wanne ne mai najasa to a nan ya ce wa yajibu harri yana waje ba ka yi kirdado ma'anan kirdado ka tsaya ka yi iya tunaninka kai nazari da hankalin da Allah ya baka da tunaninka ka gano a cikin ruwa biyu dinnan wanne ne mai tsarkin fayatawabba bima galibu ala zannihi taharatuhu idan mutum ya gama tunanin shi ya gama kirda shi sai ya yi alwala da ruwan da taharatu tsarkin shi ya galibu ya yi rinjaye ala zannihi a bisa zaton shi tun da dama kirdado aiki ne na zato da tunani wanda tunanin ka ya nuna ma cewa shi ne mai tsarkin sai ka ɗauka ka yi alwala da shi ka yi sallah shi kenan sallan ka yayi wannan ƙauli mai ƙarfin kenan wakila amma wasu malamai suka ce don a ƙa'idan fiƙihu na maliki na littafan malikiya idan magana guda biyun ƙarfinsu ɗaya zai kawo maganganun gaba ɗaya sannan ya ce ƙaula ne to wannan ba wanda ya fi wani amma idan malami ya kawo ƙauli sai da ya gama maka shi sannan ya ce wakila to ya nuna wannan wanda aka ce kila din ba shi da ƙarfi maganan farko shi ne mai ƙarfi to wannan maganan farko shi ne zai kirdado ya gano wanne ne mai tsarki ya ɗauka ya alwala ya sallah ya gama to amma wakila wasu malamai suka ce bal a'a ba haka zai ba ya zai ya tawabba'u min ahadihima zai yi alwala ne da ɗayansu kawai in ya zo babu zancen kirdado kawai ya ɗebi ɗayan ya yi alwala da shi wa salli ya yi sallah idan ya gama sallah wa silu a ba'ahu sai ya wanke gaɓoɓuwan shi minasani daga ruwa na biyun idan ya wanwanke gaɓoɓuwan shi sun ya tawabba bihi sannan sai ya yi alwala da shi wannan na biyun wa salli ya yi sallah kaga yanzu a nan an bi da shi ta hanyar ɗebe shakku ne tun da dai ya san dole ɗaya mai tsarki ne ɗaya mai najasa ne farko lokacin da ya zo ya yi alwala da itikadin cewa wannan shine mai tsarkin da ya yi alwala ya yi sallah ya gama sai kuma ai tunani zai iya ba da cewa watakila wannan shine mai najasan wannan ne mai tsarkin to yanzu ya zo kan wannan ɗin zai ɗibi ruwa ya wanwanke gaɓoɓon shi in wancan ne mai najasan kaga yanzu kenan alwalan da ɗazu ya yi ma najasa ya shafa a jikin shi sai ya ɗebi ruwa na biyu sai ya wanwanke gaɓoɓuwan kaga in wannan ne mai tsarkin ya wanke wance mai najasan sannan sai ya alwala da shi sai ya yi sallah kaga in ya yi wannan sallan ya samu itiya ɗebe shakku in wancan ne mai tsarki sallan shi na farko ya yi in wannan ne mai tsarki to ya wanke najasan da ya shafa a jikin sannan ya yi alwala da shi ya yi sallah kaga shi kenan koma wanne ne sallan shi ya yi wannan kenan fa in idan kuma ruwan ya zama yana da yawa fa misali randunan ko kuma kwanukan suna da yawa an ce masa akwai adadi kaza mai najasa ne kaza shine mai tsarki to yanzu ya zai yi zada ala adadin najasati wahidatan sai ya ƙara ruwa ɗaya a bisa adadin najasan misali ya zo ya samu randuna guda bakwai sai aka ce wannan randuna guda bakan duk akwai ruwa a ciki amma guda hudu duk akwai najasa yara sun yi fitsari a ciki guda uku ne kawai mai tsarkin to yanzu ya zai yi sai ya ce yanzu abin da zai yi zada ala adadin najasati wahidatan zai ƙara randa ɗaya a bisa adadin na-jasan a wancan tartibin da muka faɗa in ya zo zai ɗibi ruwan randa na farko ya yi alwala ya yi sallah in ya yi sallah zai ce watakila wannan mai najasan ne watakila na biyun nan shine mai tsarki sai ya ɗiba sai ya wanke gaɓuɓuwan shi sai ya yi alwala da shi ya yi sallah idan ya yi sai ya ce watakila na ukun shine mai tsarkin sai ya ɗiba ya wanwanke gaɓuɓuwan shi sai ya yi alwala da shi ya yi sallah sannan ya ce watakila duk ukun nan masu najasa ne na hudun nan shine mai tsarki ya ɗiba ya wanke gaɓoɓuwan shi ya yi alwala ya yi sallah sannan sai ya ce watakila fa hudun nan gaba ɗaya su ne randuna hudu masu najasan wannan na biyar din shine mai tsarki sai ya ɗiba ya wanwanke gabobuwan shi yayi alwala ya yi sallah kaga in ya kara adadin ya kara guda ɗaya akan adadin najasan ko ma wanne ne dai a cikin biyar din nan ya samu ɗaya mai tsarki sallan shayi wannan shine ainihin tsarin mutumin da ya zo ya samu adadin ruwaye da aka ce mar wani mai najasa ne wani mai tsarki ne to zai kara ainihin guda ɗaya ne akan adadin masu najasan kuma zai bi wannan tartibin na cewa duk wanda ya zo zai alwala da shi bayan yayi da na farko sai ya wanke gaɓuɓuwan shi sannan zai sake yin alwala ya yi sallah wa idza mata bariyun idan dabba batude ma'ana dabba mai rayuwa akan tudu ba bahari ba zu nafsin sa'ilatin ma'abocin jini mai kwarara a jikin shi ma'ana wanda yake da kafofin jini a jikin shi duk dabban da ya tara sharaɗi biyun nan sharaɗi na farko dabban tudu ne ba na kogi ba sharaɗi na biyu a dabban tudu ɗin ma ya zamo akwai kafofin jini a jikin shi mai kwarara kaga ya cire ma irin su tsutsa su sauro da sauransu idan ya mutu irin wannan dabban fi bi irin cikin rijiya sai ya fada rijiya ya mutu kamar kaza ta fada rijiya ko rago ko wani dabba dai mai jini a jikin shi ya fada cikin rijiya ya mutu to za mu duba mu gani bayan an cire shi fa in ta zayyara idan ruwan rijiyar ya jirkita warin shi ya canza ko ɗanɗanon shi ya canza ko kalan shi ya canza dalilin wannan dabban da ya fada ciki mutu to wajaban na zuhuhu yashe ruwan wannan rijiyar ya waje ba za a yashe a yashe a yashe hatta ya zula gayyar har sai wannan canzawan wannan jirkitan sai ya gushe in wari ne sai an ji babu in kala ne sai an ga ruwan ya da kalan shi na da idan ɗanɗano ne sai an ji ɗanɗanon wannan abin da ya canza ɗin babu sannan ruwan ya dawo kan tsarkin shi fa in zala bi nafsihi idan kuma ya gushe da kan shi fa misali dama rijiyoyin suna da yawa a eriyan da dabba ta fada ta mutu aka cire sai aka ji ruwan ya canza sai aka ci a rufe wannan rijiyar a bar shi an rufe rijiyar an bar shi ana nan ana nan ana nan da aka samu tsawon lokaci aka zo aka bude sai aka ɗebi ruwan sai aka ji wannan abubuwan da ya canza din ya zama babu kaga zalabi nafsihi ya bushe da kanshi ba tare da an yashe ba to yanzu a nan malamai sun yi maganganu amma fa zahiru maganan da yake shine zahiri a wannan mazhaban shine auduhu ila asalihi ruwan ya koma kan asalin shi tunda dama me yasa muka ce ruwan ba za a yi ibada da shi ba saboda illan ya canza to yanzu tunda illan ya kauce hukuncin ba za a yi alwala da wannan ruwan ba shi ma ya bi illansa sun tafi ruwa ya dawo zuwa asalin shi za a iya ibada da shi wannan wanda ba tare da an yashe ba ya dawo kan asalin shi kenan wannan kuma muna magana akan inda ruwan ya canza dalilin mutuwan wannan dabban wa in lam yataghayyar idan ruwan bai canza fafa ga dabban ya fada rago ya fada ciki ya mutu an cire shi amma an ɗebi ruwan an ji ba abin da ya canza to yanzu a nan ustuhibban nazuhu an so yashe wannan ruwan ba wajibi ba ne an so mustahabi ne a yashe ruwan kuma an zo ya san bi hasabil ma'i wal maitati za a lura da gwargwadon ruwan da gwargwadon mushen da ya fada dabban in ruwan babba ne kuma dabban babba ne za a yashe sosai idan ruwan dama ba wani babba ba ne kuma dabban kamar kaza ce sai a dan yashe sama sama a ci gaba da ibada da wannan ruwan kuma dama ya san ma mustahabi ne ba wajibi ba ne wannan kenan sai za mu shiga fasali na gaba fasulun almaitatu walmuskiratu kulluha najisatun matattun abubuwa da abubuwa masu sa maye kulluha dukkansu najisatun jasa ne idan aka ce wannan abun mushe ne jasa ne idan aka ce wannan abin yana sa maye jasa ne illa da wabbal ma'i sai dai dabbobin ruwa dabbobin ruwa an yi istisna'in su a cikin matattu saboda hadisi ya tabbata cewa ainihin a tsahuru ma'uhu walhillu mai tatuhu mataccen ruwa ma halal ne kaga kenan dabban ruwa ko ya mutu ba najasa ba ne halal ne za ka iya ci kuma in yana tare da kai za ka iya sallah da shi ba jasa ba ne wa ma laisa lahu nafsun sa'ilatun sai kuma dabban da ba shi da jini mai kwarara ba shi da kafofin jini a jikin shi kamar irin su tsutsa irin su ainihin tururuwa irin su sauro tun da shi sauro ba shi da jini na asali sai jinin wani da ya zuka to wa'annan duka ko sun mutu masu tsarki ne wa jiza'ul maitati najisatun sannan yanki yanki na jikin mushe duk dabban da muka ce mushen shi najasa ne yanki yankin jikin shi gaba ɗaya na jisatun na jasa ne duk wani ɓangaren jikin shi idan an gutsuro wannan abin da aka gutsuro a jikin mushen shi ma na jasa ne illa shu'ura sai dai gasu gashi wan mushbihuha da abin da yake kama da gashi mina rishi na jawaska gashi abin da yake tsurowa a jikin ainihin fata da kanshi wannan abubuwan da yake kan fata din shi muke cewa gashi shine ash'ar idan muka ce rish kuma jawaska gashin da yake tsirowa a jikin karan fuka-fuki to da wannan gashi na jikin fata din da gashin da yake tsirowa a jikin karan fuka-fuki da ake cewa jawaska to wa'annan ko da na mushe ne aka yanko in yanko aka yi ba cizgowa aka yi ba to wannan mai tsarki ne wafi tarafil karni wa zilfi wal aji khilafun malamai sun yi khilafa fi tarafil karni cikin gefen ƙaho yanzu misali dabba ne ya mutu sai aka gutsuro gefen ƙafon shi kaga ƙafo rayuwa yana jiɗa a ƙaho amma kuma uh, jini baya bin cikin ƙaho to ya ƙafon mushe idan an gutsuro ana kilafa wasu suka ce ba matsala za a iya sallah da shi mai tsarki ne wasu suka ce ƙaho ko da uh, uh, ƙaho in an gutsuro shi a jikin mushe na jasa ne wa hakanan da ƙofato ƙofato shine kaman kafan ainihin kafan dabba wanda ba shi da ainihin yatsu haka wanda yake rabe guda biyu din nan to wannan irin ƙofaton idan dabba ta mutu sai aka yanko wannan kofaton shi ma wasu suka ce mai tsarki ne wasu suka ce najasa ne wal'aji da haure haure shi kuma irin wannan haƙorin giwa wanda yake fito wannan to shi ma wasu suka ce na mushe mai tsarki ne wasu suka ce najasa ne wannan kenan wa ma ubina min hayyin fahuwa maitatun wannan ka'ida amma kenan duk abin da aka ciro shi min hayyin a jikin rayayye kaga da muna magana a cikin ajiza almaita to yanzu kuma a jikin rayayyen ne sai aka gutsuro wani abu to miye hukuncin wannan abun fahuwa maitatun wannan abun mushe ne kaga da ya ce ma mushe ne sai ka auna shi abin da aka gutsuro a jikin shi idan ya mutu halal ne ko ba halal ba ne idan abin in ya mutu na jasa ne wannan abin da aka gutsuro yana rayan wannan abin shi ma na jasa ne amma idan abin ya zama mai tsarki ne kamar dabba ne bahari dabba ne mai rayuwa a cikin ruwa wanda in ya mutu ma mai tsarki ne to abin da aka gutsuro a jikin shi mai tsarki ne kamar irin manyan kifaye wanda za su iya turo jikinsu a yaga a sassara a sassara kuma su koma ruwa kaga yanzu wannan a jikin rayayye ne aka gutsuro amma mai tsarki ne za a iya ci saboda me saboda shi din wannan rayayyen da zai mutu ba na najasa bane za a iya cin shi a mace wa fi taharati jildiha a cikin tsarkin fatan mushe biddibagi da jima fatan mushe in an je me ya tsarkaka ko har yanzu bai tsarkaka ba to anan ma khilafun an samu khilafa a mazhaban malikiya malaman malikiya wasu sun tabbatar da cewa ko fatan mushe ne in dai an je me shi yayi tsarki wasu malamai suka ce a fatan mushe baya tsarkaka dan jima sai dai kawai akwai ruksa na cewa za a iya amfani da shi fatan mushe an jeme shi wajen abin da ya shafi zallan ruwa da kuma busasshen abu za a iya zuba nika a kai za a iya amfani da shi a salka amma ba zai yi ka zuba mar wani abu ruwa ruwa ba kaman kunu kamar wani fura da sauransu duk ba za a yi amfani da fatan mushe a wannan ba kaga hikiman da yake cikin haka shi fatan mushe tun da dai malaman malikiya ba su tabbatar da ainihin tsarkakan shi ba kaga kenan idan an zuba abu a cikin shi idan abin ya canza kaga wannan canzawan zai yi ta'asiri cikin wannan abin ruwa zalla idan an zuba shi a guri idan ya canza ruwa yana da ma'aunai guda uku za a iya gane in ya canza wari ne ya canza za a gane ruwa dama bai da wani wari idan ɗanɗano ne ya canza dama bai da wani ɗanɗano za a gane idan kala ne ya canza za a iya ganewa amma idan abu ruwa ruwa ne aka zuba kamar kunu aka zuba ko kamar farfesu aka zuba ko ya canza ba za a iya ganewa ba saboda haka ruwa zalla an yadda ya amfani da shi a fatan mushe amma ba a yadda ya amfani da shi abin da ba ruwa zalla ba sai busasshen abu ko ruwa zalla wannan kenan wasurul hayawani sauran dabbobi da suka sha suka rage ko abin da dabba ta ci ta rage ko ta sha ta rage to wannan wa araquhu da kuma gumin dabba wannan duka fahirun mai tsarki ne dan dabba ya ci abu ya rage ko ya sha abu ya rage ko kuma gumin dabba wannan matukar indiya dabban yana raye mai tsarki ne illa ma ya tanawalun najasa sai dai dabban da yake aiwatar da najasa dabban da yake cin najasa ko yake shan ruwan najasa to yanzu a nan idan ya zo ya sa bakin shi a ruwa ya sha ko ya sa bakin shi a wani abu sai mu ce fa yukurahu an karhanta yin amfani da wannan abin da dabban da baya kiyaye najasa ya sa baki illa ma kana ala fihi najasatun sai dai dabban da ya kasance ga najasan zahiratun zahiri a bakin shi ana gani fa yakunu hukmu su'rihi hukuncin abin da ya sha ya rage sai ya zama hukumu ma halatu najasa hukuncin abin da najasa ya zuba ciki anan karatu biyu ne na farko dabban yana cin najasa amma ba mu ga najasan a bakin shi ba sai ya zo ya sa bakin shi a ruwa ya sha ya cire bakin shi muka duba ruwan ba mu ga alaman najasa ba to me hukuncin wannan ruwan sai mu ce ruwan nan mai tsarki ne amma makaruhi ne yin amfani da shi saboda kasancewa dabban da ya sha yana amfani da najasa amma wannan na biyu kuma dabban ga najasan zahiri a bakin shi muna gani ya zo ya sa bakin a ruwa ya sha ya cire to yanzu me hukuncin wannan ruwan hukuncin shi hukuncin ruwan da najasa ya zuba ciki tun daga najasa mun gani a bakin dabban sai mu ce ruwan da najasa ya zuba ciki idan ruwan kaɗan ne najasan kuma ɗan kaɗan ne kuma bai ɓata ruwan ba makaruhi ne yin amfani da wannan ruwan a ibada kamar yadda muka karanta a baya amma idan ruwan da yawa ne najasa kaɗan baya najasantar da ruwa mai yawa to hakanan dabban da aka ga najasa bakin shi zai sa baki a ruwa da wannan za a auna shi wajibu ghasulul ina'i yana wajaba wanke ƙwariya min wulugil kalbi daga lallagin kare filma'i a cikin ruwa kaga mu fahimci wannan fikihun ya ce yana wajaba wanke ƙwariya daga lallagin kare akwai bambanci tsakanin sha da lallagi akwai bambanci tsakanin sa baki da lallagi lallagi shine kare ya cire harshen shi ya saka a cikin ruwan ya kada in an samu wannan biyun harshen ya cire ya sa a ainihin ruwan ya kada to yanzu wannan ruwan shi muke magana amma kaddara dakare zai zo ya sa bakin shi a cikin ruwan ba tare da zare harshen shi ba ya sha wannan ruwan ba zai dauki wannan hukuncin ba ko kuma karen da ya zo muna gani ya zare harshen ya jefa a cikin ruwan bai kada ba ya cire shi ma ba wannan bane wannan sai wanda karen yayi lallagi lallagi kuma shine zare harshe a sa a ruwa a kada to idan kare ya sa harshen shi a ruwa ya yi lallagi ya ji ghasulul ina yana waje ba wanke wannan ƙwaryan bayan an zubar da ruwan a wanke ainihin wannan ƙwaryan da karen ya yi lallagi a ciki kuma an zo wankewan saba'an a wanke ƙwaryan so bakwai wannan shine hukuncin duk ƙwaryan da kare ya sa ainihin harshen sa ya yi lallagi a ciki wa fi ilhaqil khinziri bihi khilafun an yi saɓani cikin riskar da alhanzir bihi da shi kare akwai ƙa'ida a usul da suke cewa idan an samu hukunci sai aka samu abin da ya fi shi muni za a auna shi da wannan abin sai a ce min babi aula to alhanzir kaga ya fi kare muni wajen ainihin haramci kare in ya sa baki ya yi lallagi an ce a wanke ƙwaryan so bakwai to alhanzir shi ma idan ya sa harshen shi ya yi lallagi za a wanke so bakwai ɗin ne ko kuma a'a kare kawai aka ce banda alhanzir shi ne aka yi khilafa wasu malaman malikiya sun ce idan alhanzir ma ya sa baki ya yi lallagi sai an wanke kwanan so bakwai kamar yadda kare in ya sa tunda alhanzir ai har ya fi kare muni wasu suka ce a'a za a dakata akan abin da nasi ya zo a kai wa ina igairil ma'i hakanan akwai kilaba cikin riskar da ƙwariyan wani ruwa yanzu misali kare idan ya yi lallagi a cikin ruwa ne za a wanke kwanon so bakwai to yanzu idan ya yi lallagi a cikin abin da ba ruwa ba kamar kunu ko abinci ko firashi ma haka ne ko kuma ruwa kawai ya takaitu a kai shi ma an yi kilafa wal intifa'i bima fihi da yin amfani da abin da yake cikin wannan ƙwaryan ma'ana za a wanke ƙwaryan so bakwai a matsayin wajibi amma ya ruwan da yake cikin ƙwaryan da karen ya yi lallage wajibi ne a zubar ko kuma za a iya amfani da shi shi ma an yi kilafa wasu malamai suka ce wannan harka ce ta abudiyya gaira maƙulil ma'ana ba san miye ma'anan shi ba kawai ana yi a matsayin ibada ne wannan bai nuna cewa ya wunkare na jasa ba ne kuma bai nuna cewa wannan ruwan ya ɓaci ba za a iya amfani da ruwan sai dai kuma dole a wanke ƙwaryan so bakwai wasu suka cewa ba zai yiwu ba tun da har ƙwariyar ma aka ce a wanke so bakwai wannan ruwan dole a zubar da shi to duk wannan malamai sun yi khilafa akan wannan ainihin matsalolin wala khilafa fi najasati damil masfuhi babu saɓani a wajen malamai gaba ɗaya cikin najastuwan jini mabi wuka jinin da aka yanka abu dalilin yanka jini ya fito a jikin dabba to wannan jinin babu khilafa cikin cewa najasa ne amma jinin da Allah ya halicce shi a daskare a ciki kamar irin su sefa irin su hanta ko kuma jinin da ya kwanta a jikin nama ya bi jikin nama wannan ba masfuhi ba ne ya halatta mutum ya yi amfani da shi amma jinin da ya fito dalilin yankawa to wannan jinin ko wuya aka yanka ko wani bangare aka yanka in dai dalilin yanka ne jini ya fito wannan jinin najasa ne babu khilafa wal aurasu torosanni jam'i ne na toroso kashin dabba wal abwalu da fitsarori fitsari fitsari na dabbobi wal maniyu da maniyi wannan duka tawabi'un masu bin abin da ya fito a jikinsu ne idan dabban cin naman shi halal ne fitsarin shi da kashin shi mai tsarki ne idan dabban cin naman shi haramun ne fitsarin shi da kashin shi da maniyin shi gaba daya jasa ne illa an ya tagazzal ma'akulu bi najasa sai dai idan dabban da ake cin naman shi din ne amma shi kuma ya tagazza bi najasa yana jibantuwa da najasa ma'ana yana cin najasa to kasancewan yana cin najasa fayyan jusu rausuhu wa bauluhu to rosan shi da fitsarin shi sai ya zama najasa dalilin wannan cin najasan da yake yi amma la huban da naman shi ko da yanzu ya gama cin najasa aka yanka shi naman shi mai tsarki ne wa fi labanihi a cikin nonon dabban da yake cin najasa an yi kilafa wasu suka ce in yana cin najasa in misali tinkiya ko saniya tana shan najasa ko tana cin najasa nononta najasa ne wasu suka ce a mai tsarki ne bai taba nono ba wa baibihi hakanan koyin dabban da yake cin najasa shi ma malamai sun yi kilafa. waramadin najasati hakanan tokan najasa najasa aka kona yayi toka shi ma malamai sun yi kilafa wasu suka ce wannan tokan ya tsarkaka wasu suka ce ko toka inda na najasa ne najasa ne wal mustahjir min al khamri da wanda ya dutsantu min al khamri daga giya giya ne ake yi kawai sai murda ya zama tuwo to wasu malamai fi ha a cikin ƙwaryan giyan kawai sai ya zama tuwo ya daskare yadda ba zai bugar ba to malamai sun yi khilafa wasu suka ce wannan ainihin abin da ya daskare dinnan wanda da giya ne tunda an tabbatar da ba zai bugar ba dama kowane hukunci yana tafiya tare da illan shi illan da ya sa aka haramta giya saboda bugarwa tunda yanzu ya zama mustajir ya dunkule ba zai bugar ba za a iya neman miya a ci har ma shine za ka ji hariri a cikin muqamatul hariri yana cewa wa ma shay'un iza fasada tahawwala ghayyuhu rashada yana ilgazi ne yana tambaya ya ce wani abu ne wanda in ya ɓaci a wajen masu shi wannan ɓacin sai ya zama shirya a wajen wasu mutane kaga su masu giya idan giya ya lalace ya zama tuwo su za su ce a yau giyan ya lalace su kuma almajirai za su ce yau an samu abinci yawwa to shine malamai suka ce wal mustajiri min alkamri wanda ya dutsantu daga giya shi ma an yi khilafa wasu suka ce ya tsarkaka wa fil adami amma a cikin dan adam la khilafa fi najasatil bauli wal azirati babu khilafa cikin najastuwan fitsarin dan adam da bayan garin dan adam waddami da kuma jini na jikin dan adam wannan babu khilafa cikin cewa najasa ne wa shibihi da makamancin wa'annan fitsari bayan gari jini irin su diwa irin su surkami irin su wanda yake ruwan da yake kwarara irin su zaki da yake fitowa a jikin mata wannan duka babu kilafa cikin najastonsu in dai a jikin dan adam ya fita masu kallon mu alhamdulillah wannan darasi ya zo inda za mu tsaya saboda dama karatun namu yana da ainihin hadid mun zo iya inda ya kamata a ce mun tsaya to alhamdulillahi Allah ya amfanar da mu abin da muka karanta yan uwa assalamu alaikum sai saduwa na gaba insha Allah sati mai zuwa za mu ci gaba da wannan darasin a inda muka tsaya assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي أنسايا فاسكب ضياءك إني ظمآن ضل صدايا إليك أنت صباحي مصفد بمسايا فاسكب ضياءك إني ظمآن ضل صدايا لم أدر من أين بعد أسقي جنين الركايا والشط لا ما فيه يكفي الأضاء في حشايا رحمك يا ربي إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أزجي رجايا يا يا يا رجايا درب العلم ونعمل